wanda waya ne jiya yake cewa ina ga wannan kabiru ne muhammadu kabiru yi da ita yi na dake? ana yin wani abu mai kama da fata rigo ya sa masa roba aka da sauran su ce a wanda duk yi haka da ya fara in ya sa zare ya sa zarahu eh, da sai dai ɗauki hablin ko ya ɗaure shi da igiyar alayhi fikir ya ga wani magana ta ɗari da hal Maliku ya maliku na كان an yi da sila sayo a shigar da fata an yi fata kamar misalin guru da nake cin fadi ana masa ce sai a shigar a wasa ki matsalar yana kawo da bai-bai, sau da na gudun goro ya na ce na gasu malar nozo ne domin manyan dukawa gagan an yi an rufa sai a murta murta ya masa ana ji aka sa sai a makala shi to shin ai kaga shi wancan lalitan da ake magana ka gana masa wani abu mai yanzu akan ce kilin musamman in yar jakan nan ce kasa tana haka kasa kilim kasa shi ciki don ma misalin da kaddara shi mm, bel din ne ka samu mai faɗi wanda aka sa abun nan din shi ma haka to malik na kyaman an yi dokila a ciyoro cikin wannan rani allati fil mantiqati waya yaqulu bi aqdihi yana tafiya yana da ra'ayin lura shi qala qala malikum yashuddu al-muhrimu al-mantiqata allati fiha naqatuhu zai tsaura ta ala wasadihi wa yadkhulu as-sayyur sai shi ke nan nan wurin na'am suyuru ɗin ba eh ba a kai kasan gugu yau kaga in ba igiyoyi ne za ka ganshi ma lalatsi haka a cikin jikin na shi amma ta fashi a cikin fata aka ɗaure aka ɗaure can ƙarshen goro za ka ji a masa hanci ko nan an masa baki idan ya ɗaura kaga sai ya shigar da shi kawai ya shigar da shi shi ke mai tarko shi da shi ne su yi rufatar an mata hanci a hafa ka ga wacce cikar so suke yin abu in an sa ka ga inda za ka ɗaura ɗin nan za a yi mata an ce a shigar ko ba za a shigar ba za ta yi jiki ko ko haka shi ga na bu na ina zo shi da bel ko na ko a bel za a tafi da shi kawai shi ne aka ce ai kamandan ne shi ma ana sa shi ana shiga da shi ɗaukar ɗin za ka ɗauka na ka ɗauka nan ka tura kirim to ai shi ne nam eh eh a ah, bai bai zama lura bai halatta an kuka san haka sai kun yi ba dole kai ma tsaurawa za ka yi daidai kai ta koya idan mutum yana tara kuɗin hajji to ne nemo zani dinga ɗaurawa cikin gida ya samu kafin lokacin ya koya ko kada ya yi girman kai ya tambaye ka ta koya masa boyin kana tsaura zani ya za a yi bayan ta gama yi maka dariya ta nuna maka a yadda ake tunda sai ka koya don in za ka ɗaura shi sai ka yi eh, zan ne ya kamata ka yi abin nan eh, kai kama abin da sai ka tura kafar ka gaba ko ka buɗa ta sai ka ɗaura don ka ɗaura za ka iya tafiya da shi amma ga kana tsaye can ka ɗaura kuma inda za ka fukum fukum fukum fukum za ka tafi kafar ka nan amma za ka iya tafiya nan da za ka zama kamar da bai yi. to sannan kuma akwai wata yar dubara sai ka ja ɗaya ibi ɗaya tsawo ba za san haɓa in ka tashi matsalar ma dai koya aka yi ba ga mai an asali ba so yan asali suna maka magana yar karama yarinya ko ka biyo ta kana shi ne za ka bulale ta tana gudu ka saba karshe Ko saboda sun saba amma kai in ka ɗaura ya kwanci in ka ɗaura ya kwanci kafin da karki shi a bayan ka ɗaura ka rike a hannu to haka ne da aka kara ai kullum musulunci ka daina neman canjin yadda aka faɗi ba la yukallifu nafsan illa wa abun da ka ga an ce za a iya yin sau da kanan kawai kada a canza shi ba ma magana ya ga ma wasu nan sun yi kusurin mata sun yi to haka alaikun salam sai eh, to za a ce mutum ya yi bai sani ba kusan kuma ai akwai doka an yafi a mutum abin da bai sani ba tunda ya yi iyayensa Allah ka gafarta mana abun da muka manta ko muka jahilta amma nan gaba to labudda ne hmm. sai dai ni ina sani ne yaki da sauransu to nan ba. <coughs> da dama mu kam in nan aka karantar da kai a Najeriya to ba a ce maka ba laura kai to yanzu wasu musibin da aka shiga ciki na shiga masa hawobi to shi kenan yau ka tambaye wannan in an ma ka tambaye wancan in an ma ka tambaye wancan wannan ya tashi ina son zuwa neman ilimi sai ya faɗa ƙasar hannun fiyawa Ya fi jami'an su ne ne kanka gaba ɗaya na fiye ce za ku wancan ya tashi tafiya makaranta bai sun ma wace makarantar ke ma me suke a wurin in ya je sai ya koyo hanabila wancan ya tafi ya tafi makarantar su kowanne suna kishin kayansu majika ne kawai ba sa kishi ba su da mutane idan zai je koyo can abin da zan yi dawo shafi ce zai kawo ba ka gama akwai masu tafiya a iran ba shiya duk ɗalibin da ya tafi iran ɗan dawo da shiya ka na da tasiri a kanka ko da ka zan san wani sun shi ka ba ne ka je misalin kana koyon karatu a wurin eh, ahalus suna sai ka ɗauko hunna ka ji kana koyo a wurin sufaye sai ka sai ka zo da barbashin sufanci sufanci wanda kana ce ku rabu da shi makarantar sufanci yayi to saboda kana ko zuwa makaranta ba a za ka gaya ko shawara ba sa yi ko su ne shawaran da wanda bai sani ba sai kawai na samu jami'a na samu admission a gari kaza a menene kaza to iyaye dama mu uzuri jahilai ne masu wanda za a ce masu masu ilimin ilimin boko ne ba ilimin addini ba za ka ko ina yaro ya samu makaranta shi kenan za ka ce alhamdulillah kana ya samu admission a kasan waje sun malam yi kuma su ce alhamdulillah makarantar mu ta ci gaba ko wacce kasa tana zuwa karatu hmm? wacce kasa tana zuwa zai suka je suka mana kwashe kwashe ba sai su kwaso su a kawo duk wanda ya je waje ya karatu ba so ike lallai sai an bi irin karatun da ya zo da shi ko a cikin gidan za su gani ɗan biyu ke ina nan a biyu kensa akwai bambancin ra'ayoyi da abu ɗan abu yana tsallon ba wanda ya karatu a najeriya in ba abu ba sauran kuma masu digiri ko masha allahu yan sokoto sai kama jami'a ce kuma da ganyen cikin akwai nau'in isgilanci tare da su wanda yiwu digiri da wanda ya ji yiwu menene ah, polytechnic ana kallon jinsu na jahilai ne aiki su tsaye laborori ne Wannan zai ce ba su iya komai ba sai surutu to amma wannan na duniya ne yana da ɗan sauki amma dai tsakanin su ba shi Ko kaga aka shigo cikin addini zai ba da matsala sosai dole yaran nan to ai bai nemi shawararka ba ya samo admission yi sai ka tafi jami'a kaza kaza a ci a wurin ɗin kaza a ci a wurin ko kallon gaba wuyi wanda mu ba tarbiyya ba biyayya babu kaza cewar a wannan ya fi ni shekaru ya san abin da ya rufe a ce abin na haka da sauransu ko sauraron kawai illa ya kace ne wanda zai daɗa ba masa ko wanda bello hmm? kun kono ta irin wannan don da kana tashi kana abin na din nan eh, wa'anda duk irin wannan kwashe-kwashen shi ya fi azabtar da shi lokacin da yake aiki ba haka in atattu ne shi kenan to sannan kuma ga jami'an nan dama da su aka yi abin na nan yanzu yadda ake mutane su ke koyar neman kuɗi kuma haka majalisar ɗinkin duniya suke turo malamai daban-daban don da yara kiristoci ma nasu ma suna turawa kuma su kan ɗauki nauyin ka je ka yi karatu ka ka yi ne ka ka saboda ka mu ne kadai akwai sai dai da gasu da su da babu kusan ɗaya dai ana turo da malamai daga cibiyar musulunci ta duniya ko kuma manyan ƙungiyoyi na duniya na addini suna turo da malamai su je su koyar kusan kyauta duk abin da suke bukata an ɗauke nauyinsu sai su tafi su ci gaba da koyarwa suna karɓar albashin su ma da sauransu su karɓi wancan su karɓi wannan su haka kudi ake nema duk wanda ya je bizar mai ya ci kayan haram da ba ɗaya ba da haram dafi gare ta yadda ka san ka ci dafi duk mutumin da ya ci dafi bai shi yiwa ka ci dafi ai ba za ka rayuwa to wannan wannan rayuwa ce ta ma'ana yi ta ga karatu ga menene amma saboda wannan tara wanda ake ka je ka koyar amma kyauta mun ɗauki nauyin albashinka an gama rubuta dukkan komai wancan majalisar dauki ɗauki su turo malamai jami'ai sai ya rubuta yana neman aiki kafin ta dinga karban albashi wa'yansu da ake turowa wanda su kafan abin da suke za a ba su albashin ƙarshen ka in nuna muku gudun duniya ya rube muku albashin ki gashi nan kuti. ci yana da da zai ci wannan koyarwa da nake kyauta ne da haka ya dinga juya ɗalibai yadda ke so albashi na ke faɗa ce ka dole zai ka dubu mai wajina ya ina dubu biyu ko yi da abin da za a bani da kai ku ba, kai ba. Ya ga sai da ida kai kana nan ka tura yaron ka makaranta amma ya zama dan wancin ba dan ka bane ba daga bayan Allah na gani waɗanda ba ruwan su da kuɗi daga arni ya goge a lissafi dinga jin yaran musulmai gida yana koya musu lissafi sannan ya koya musu lissafi sai musu hamdawa ya ɗauko littafai ya ba su ya ɗauko mene ne ba su tsarin nan hanyar a banzare akwai abu mu ba mai kwarar ba mai faɗa mutane mu ba za a faɗa kanta mu ba ba za a yi menene ba sannan kai in ka zo yanzu za ka yi faɗa kan rana a ɗanka dama da ka za a ah, kana gaba da gari kaza kana gaba da gari kaza shi isa za ka san gari kaza da haka kana ɓata so kana ce musu yan bidiya to wani ma zai zo ci kai ka ka ce mu yan bidiya ne gari kaza gari kaza so ni sunna zalla na karanto a wurin ka shi ka ce ha ah, ko sai Allah kamar ba a san menene suke ba mahama tubutin haka ko da kanan yara zai da gani ba su jin maganin ku ah, ya samu admission ko sa bai gaya masa ya samu admission sai dai in ya samu tukur ya samu admission a gari yi min murna ta murna ma'anansa amma mai kake gani ba kai ka bane yau ko da wasa ka jarraba shi ina zuwa da abin ka ce ba za ka je zo ta sauri ka ba ka kalli fiskarsa kai murtuke ya haɗe kai karshenta sai ka ji Mun ba mu da an shiga tsakanin mu da yayanmu an shiga tsakanin mu da ɗalibanmu da tsakanin sai dai mai rabo ko cikin da shiga rage dawo duk inda shiga zai je dawo amma usulubin rayuwarsa mata bambanta da sauran wa'ancin yanzu kai ga yaro na sai ni ba za a mai ni ba ni ba yaron wani bane ba na zaman na ne Allah wal muwaffiq Allah ka taimake mu rayuwar duniyar nan mu samu aljanna kada wahala mu ta kare a banza Hmm. ba dai wannan ne ba a dai shi على رجلي ما هم أمم لو كبروا كاتش كبر فدان كاتش كباوش جبت كاتش باوش كاتش جبت كان عندي شيء أكيراس باوش تاني هذي كابو كبير ده كاتي كذا كي ده كي وني أي كم ده ما جبت أبغى فيشي با هو سوا كم كار جابوني أبو سابو أحدين من الناجدين في الإسلام kuma addinin musulunci aka ya gari kamar ba da kai aka karanta madarasa ba shi addinin musulunci dokokinsa akan ce kalidai dawwamammu ne haka suke fitar da kulli zamanin goma kan ba a canza su ba a kawo musu su tushen ake kawo ma. ko a fassara a juya shi ko menene a kara ko a yi masa takadiri amma ba dokokin musulunci ba in akwai wurin takabiri da wani ne magabata da sun bari ai ba an ce haramin ne ba haramin da aka yi shi haka ba yadin ne matsalar ba ba kaman ana maganan yan jahiliya a ce kayan da baka faɓa wa Allah ba da shi za ka yi in ku ba haka ba kayan ba ba kayan ake kala sifan yadda aka ce haka su ga kayi ne ka dawo alaji sarkin yaƙi ya yi tambaya sai mutum ya riga ya yi to zai koma yi abun nan ce a'a wanda yi abu da jahilci ai Allah na gafarta masa amma nan gaba an zaka yi shine amma ina jan hankalin ku ku kiyaye Allah ya faɗi abu ku ne yadda za a warka shi kun ga wannan ɗabi'a ce ta yahudu ɗabi'a ce ta ɗan adam duk irin doka da aka saba yahudu ya karya ka an ce kada a ci kitse da yahudawa an haramta musu cin kitse da sai halal ba za ku ci ba sai aka kamar ka Ba wuce ya koma kakiri da sai a ɗauki kakirin a sayar kaga an samu tawa uku abin a yi amfani da su da ka zama nan dai shi mai hila ba ka ga Allah ya azabtar da mai wayo azabar da bai yi wa kafiri ba waɗanda aka maishe su suka koma dabbobi ba kafirai ne ba musulmai ne an hana farautar kifi ranar asabar suka kalli asabar kifa yana zuwa na jarrabawa suka yi rari suka yi dubara yan kifin sun zafe su shige ciki ranar juma'a ke ranar allah da biyu da suka je ba Allah sai ya mai su birai shi isa ibn al-qayyim ya ce wace babu mutumin da yake fata irin dan tawili do dan hila yana mayar da Allah yi wa Allah ce kaman ne yawo kaman wannan ita so ita ce min ina ba shi kansa din nan mun hmm, yi ba ni kansa ce, hiru ya tafi da masa ka ya tafi ya tafi ya ba, me wai ka shi na bayan ka to kai wa Allah haka me kake zato wannan shine ake cewa ta baban kamaru ani wa ma qadarullah haka kadari ba ku ba wa Allah kimarsa ba ku ba shi kimarsa ni magana ka tsaya akan magana Allah ya za ya gyara ta babu magana fasaha a cewar yanzu fasaha ta ci gaba yanzu kamar da ne ba ba a addini ba wannan a harkokin duniya ita ce ake ci gaba muna gidan mu na kara muka koma in muka samu kuɗi mu gidan ka yau gina siminti wuce yau kankare ke yi yanzu ne ma ke ma a koma gidan kwali abinda za za a gini kawai filoli za a yi shi kina sai kasa kwali a kasa wanda kake so sai ka mai da shi kaga da zo mai shi kaza ka samu katako kai sai abin in kana son kamar shi shi kaza sai ka bai shi in ka tashi za ka canza kawai sai da ka ko ashe kwashe kwalaye suka ba da design din yana nan haka to ba addini yake haka ba to haka lamarin yake ba ga abin da maliku hage ba ce to ko da lalura ta zama lama halasa sai dai kan kaura shi a jikinka amma kada ka yi amfani da shi to haka Allah ka dafa da mu wa qala wala kada su ila malik kuna ma gaba karatu an tambayi malik rahimahullahu anil muhrimi ya hamilu nafaqat ghairi duk da ni ma zan yi dindini ake sai masa ko bimbini ya ciwo ya warke dawo mun muna ce masa da fulatanci ta jiri hmm? ya warke dawo so ni ma zan yi muku irin wannan ta bibire zan dan sake kwace ba waɗanda suka bafi ba da ciwon kai matsala a tafiya irin masu karancin na daban-daban ba ka nan gashi an karanta da ɗalibai su kaza kawai sai ka ganki ya ɗauko wancan abu ɗin yasa na yi fatawa ne ko fatawa akwai karatu za ka karanta abin da za ka karanta amma fatawa dole ka bi am da kai ka karanta kai ce bincike ka da kaza kai menene aka ce ya yi to amma fa ba dama ka yi fatawa da shi fatawa ta am sai sarki sarkin musulmi sannan kuma shi zai zaɓi waɗanda zai ba su izini in an ga lalura ana iya dubawa wanda ya kamata ba mushriki shi ne zai dinga in ya duba ya kalli maslaha ya je ya dawo ya je ya dawo ba sai ya hukunta ka ba ai ga kamar lokacin da ka zama ana a akan fi ki ta kalma da ba abin da za a fatawa da shi ne ba amma a karatu sai a karanta da kaza da kaza da kaza in kaza za ta aiki da shi kai da Allah wannan ana duk da tabbas ɗin kokarin Allah aka ji haka amma ba dama ka ɗora mutane a kai da a ƙasa da abin da ake fatawa da shi in kuma kai haka to gaskiya kai zalunci shi. Hmm. amin amin amin zai yafe masa shekaru bakar mamu gobe za ka yi kina tsaye dam da inda yake dinnan yanzu kan ka dubi an lokacin da ake ina sa da a cikin rantar azhar na son karfafa maka makaranta yayin da aka yi magana cin doki ya tafi ya bayani ya bayani ce ko amaliki ya ba cin doki ya tafi ya je ya dire ya dawo ashe ishe amma sun daga hadisi ya inganta ni ma nan na fita malikiya ni ma na a ci dokin nan ina ya ya wuce ka gama shi ke nan ba amma ai bai kawo doki gidansa yanka ba ran da aka yi tafsirin wannan ayar haka muka shigo a mota ta da kaddama muna kaddama a motar nan wani wani ya ko muku dan hamsin ne ko menene ni ta yanzu ko da ce Allah ya kai wa bari samu kudin sai dokin ya gaji ba za ce ba malam wannan muka ta mu lokacin lokacin babu nauyi kan mu amma daga nan magana ya ta wuce amma da za a samu wata matsala mufti da aka ba wa mufti kafin shi zai je ya biya da ba mafita sai da ya wannan to in yi shi kenan amma ba kowa da kowa za a ce in ka bayar ka sama musu mafita kai ma sama musu mafita kai ma sama musu mafita da kake da zan cikin zai zama قال ولقد سئل مالك عن المحرم يحمل نفقة غيره shi wannan ya ɗauko kayan waninsa ma'ana kuɗin waninsa ko kuma abincin waninsa a babin kansa kun san haraba biyu aka ce fi hamlil ne na faƙasa ko filman tsakafi ko aka shi ta au na faƙasa gairi kaga an jima rajin babin ko kuma biyu bisa ukun babin yanzu ga an tsaye shi da ƙarshen shi wannan ya tsanko kayan waninsa a cikin wannan mantika fi wasa ɗaya daga wannan wanda ya halatta ma fatukuna wa ya a ala ne wanda ya tsaure abun a cikinsa da jikin cikinka za ka ɗaura ba a kan wannan haramin ba ala la khaira fi dalika da kayan wani ne ba alheri sau da kanan wani shi mana ɗauko kayan shi in mace ce ta ɗauko kayan ta sai ta ɗebo iya abun da in ta ɓoye sauran a gida ta ɗebo iya wanda za ta yi amfani da shi a wurin da tun da wannan abu sai yan kwano ne to tun da abu kwana ka, ne na neman ainihin sai an yi ko annabi ya yi fama da irin wa'annan mutane lokacin da aka yi maganar ita wata hudu da kwana goma wata tsohuwa ta zo ta samu annabi tana ciwon su yaya aka babu turare fa a ciki babu babu menene ya rasu na lahi magani ne wannan yake kai Allah ya ne kasan annabi ya kushe shi ya iya zama da kowanne irin katako yake kakkumanta fa shekara guda kuke daga nan a ba ku kashin rakumin ku jefa da shi yanzu an koma wata hudu da kwana goma kasar za ki wanka za ki ci abinci za ki hulɗa da jama'a za ki wanke kayan shi amma shi ɗin masu kun karya shi idan mace mijinta ya mutu sai a samu wani kasamin ɗaki a gidan a sassa ciki kaga da duk abin da aka ɗiba aka kai sto ga sun ƙaramin wuri ne nan za a zauna babu sharewa yanan gizo na ciki menene na ciki iyakacin ka gan ka fito na gaje na kowa ba ka wanke kayan ka kai su tofa ji bace ba za ta wanke kawan kanta ba ta rasa inda za ta ɓoye ta kai su tofa ji na cin abinci in ka ga an kai su to kwanukan ba za a amfani da su ba ko nan za ta koma ta zama nan za ta zauna ta yi wata goma sha biyu shekara guda ce ta yi wanka ba ba ta yi wanki ba ba maganan kwalli balle maganan lalle komai ba za ta yi ba in shekara ta cika to shi kenan za a zo a fitar da ita daga saka ba shi ne yan jahiliya a hanyar zaka ce yaushe za ta fitar da kawa za su je su faru su fitar saboda kanan eh, in shekara ta cika jama'a dangi za su haɗu a zo za a za ta fita saka ba za ta saka ba shi a kawo mata wata dabba in ma akuya wa in ma jaki wa in ma menene ainihin kusan tsofi kafin to da kira rai mai ke sun ko shekara guda mai wanka ba kalli ma hukaci ko ni don kada tare da shi to wannan kwan sai ta goge a jikin ba ko ya ta goge jikin ta goge a goge mata baya a goge ina da wahala a yi haka da dabba aka ce sai mutuwa take illa ta take rayuwa kuma dole sharaɗin jahiliya haka ba a yi idan aka gama goge ya sai to shi kenan sai a ba sa kashin raguni ta tafi gefe ta je ta yi ne da shi sai gambara ko ta ta gama ta gama ta gama ta gama mutane su yi shaida ta je gidan ta yi wanka ta tsafa mai ta tsari daga nan shi ne za ta fara tunanin da to amma wannan fasago da mutane babu godiya da Allah kwana wata hudu da kwana goma wai amma shi ma kana ce yau ido hmm? Soki in kanyi sai ka gani an dawo ana ƙorafi a kai shi dai to yanzu ma ka lura kai kana son kaza wancan na son kaza kika tana son kaza ya za ku zamo ba sai a zama irin sa kayan mu ba <laughs> Jiya ka kalli mutane jama'a umar ya sa rigan yara <laughs> ina zoji ba waye zai ce a dinga kayan shi kowanne zai canza Hmm? da zai nace duk wanda zai zo karatu sai ya sa irin wannan kayan ai za a samu rikici manyan nan kwani yana ce to ba za a ce wato dole ne na fasa shi kai ne malami a dubi yadda ake tsaye da yunifom haɗin yaran na an fi ƙarfinsu an yi ne ne ɗinsu ya bi ya bi babansa ya zo yaran ce da Allah yaro na zai bi wata doka ta makaranta in ya tashi sai ba kayan shi ba zai goge shi ba ya sa shi ya duk hular hular ka yi sa hular shaki ya yi hular ka za ta kyau da shaki ya yi hular shaki ya yi da bai iya ba waye gane zai bana saboda hular na aljihu sai an zo tukuna ga principal a tsaye ga sojojinsa a tsaye ga 'yan sanda a tsaye ga princess ga da yake da sunan monitoci ga malamai masu duti an yi kwamba an yi tsini na kama masu laifi mana za a zo a tsaya ce ce wanda kawai sai kawai fara ina hulabta hmm? wani wani ka ta zai haka ko jinin ka sai tsora ta ce a kai ka ka bai ba <laughs> to haka a irin wacce ta in ce ta bi ina wannan kai kada ba ka sa abun to haka bai ka an yi magana eh ina ulan ka su ke kona ta ka je haka ga sanan da yana wuce zai dauke abun zai ga aljihu to yawo ma kenan da yanzu nan a ce mu kowa sai ya sa irin kayan zai zo makarantar zai wuya ko addini ba haka ne ba dole ne mu bi ba za a ɗauki yadda nake so ba ba za a ɗauki yadda kake so ba ba za ki ɗauki yadda ke so ba yadda aka yi tsari haka ba a bishi shi ne kuma zaman lafiya shi ne tsari da ta dare Kyau Allah ka gane da mu. Yau da kanan da suna ce, in an yi haka, la khaira fi kalika. wa innama wasa alahu an yalwata masa ne an yi hamila na shi ma fa mai wannan din ka tsora a cikin jikin na kafa mai a kai maka an halatta masa an yi hamila na fakata na sihi na na fakata gairihi wa ya shudda wasa wasatihi ya ɗaura a tsakiyarsa limau da ibarura saboda lalura amma ba wai wata ka'ida ne a saba da ba a samu inda za ka yi ka je aikin hajjin nan ba ka taɓa komai ba da ana sama ta wala ya tuzo lahu bai halatta a gare shi an yarbi ta nafa ta gairi ya ɗauko kuɗin wani ya sa a cikin lalisa ba ba na shi a ciki shi. wai ya shuddu hafi wasa ɗaya kultu na ce ah fa in fa'ala to in fa'ala أيكون عليه الفدية في قول مالك يا أكو كاين ya يا أكو متى يا فا زي زما على فدية كم قال ولم أسمع من مالك في الفدية في هذا الشهر gaskiya kalma da kalma ban jiwo daga maliku ba inda akwai wani abu da na jiwa eh ya faɗi kaza dangane da kaza kaza kaza to ban ji yayi wata magana mai alaka da wannan ba kuma ni ne ban jiyo ba ba mamaki wani na ya jiyo wa ana ara an ko na alaihil fidi ya tufi haza amma daga wani na na ganin ya kamata ya ba da fansa li'annahu dalilina innama arkhasa lahu sauki akai masa an yi hamilan na fakata yau zai gashi ya sako na fakata da yi qala wallazi ara abun da ake gani law anna muhriman in abun ake mai harama kanat ma'ahu nafaqatuhu fihi liyani akwai abincinsa a cikin mai take da suna min takasa ko kuma lalitansa akwai nasa kuɗin a ciki kada ja'alahu fi wasatihi ya fashi a tsakiya wa shaddahu alaihi fastau da abu sai ya ajiye masa a cikin nashi rajulu wani sai ya neme ce. Ajiye min kaya na kai kurwe na fakatahu waje alhafi na fakatahi ya sake a cikin fihin ya ne dalika to wannan ya halatta wasan dalilin dana da kudinsa a ciki da kuɗin wani a ciki ya ɗaura shi alawa haƙi annahu la ya alaihi a. ba komai a kansa da yana da nashi اما ka karɓo وني كذو ka zo لأن أصل ما شد الهميان يعني على وسطه بنفسه أصل أورا wannan من يعني يا أورا تني على وسطك لنفسه وقلبه لا لغيره وانت حي البركة سين كذا إن شاء الله